وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتك ألا وبيجد التالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata bakwai ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Fani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani nijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana a jirin. karatunmu na tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na tara mun kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran a ƙarƙashin aya ta hamsin da biyar inda Allah maɗaukaki yake bayani إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون wanda muka yi bayani a jiya kan ƙarƙashin inni mutawaffika shin da Allah maɗaukaki da ya ce ya isa inni mutawaffika me ake nufi da kalman alwafatu ta zo da ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine qabidu ni mai daukan ka ne imamu al-qurtubi a cikin aljami'u ne li ahkam a mujalladi na uku ƙarƙashin wannan aya a tafsirin wannan sura shafi na saba'in da uku bayan ya kawo ayar sai ya ce وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك يتي جندزو نما أبو تا فنما أنان كلمة أحرش اللارب شي دقت كنسو أخوي إمام ضحاق والفراء في قوله تعالى إني متوفيك ورابعك إلي على التقدير والتأخير يتي أبسا تقديري دكما تأخيري أنقبا تبدأ وتكلم أن داود وتكلم بايا لأن الواو la tujibur rajba yace wawun ba yana wajabta tsarin shi a jere bane wal ma'ana abinda yake nufi inni rabi'uka ilayya ni zan ɗaukaka ka zuwa gare ni in Allah yake cewa annabi isa dan maryam wa mufashiruka min allazina kafaru kuma zan tsarkake ka daga kafiran yahudawa da suka zo don su kashe ka wa mutawaffika da an tanzila min kuma ni zan karɓi ranka zan kashe ka bayan ka sako daga sama kenan ya tafi sama ka qaulihi yace kaman fadin sa walaula kalimatun sabakat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamman, sai yace wa qala al-hasan wa ibn imamu al-hasan basri da ibn jurayj suka ce ma'ana mutawaffika qabiduka ni zan ɗauke ka wa rabi'uka ilayya zan ɗaga ka zuwa gare ni min ghairi mautin amma ba tare da na kashe ka ba mislu tawaffaitu mali min fulanin ai qabtuhu misali kace na karbi kudi na daga wani wa qala wahab bin munabbah توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء ألا يا كرباء النبي عيسى بن مريم kusan awa uku na yini sa'an nan ya ɗaukaka shi zuwa gare sa. يجي وهذا فيه بعد فإنه صح في الأخبار يجي وهذا فيه yace wannan maganar akwai nisantar ma'ana fa فإنه صح في akhbar saboda ya inganta a cikin hadisai anin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam nuzuluhu wa qatluhu annabi isa dan maryam zai sauko duniya sa'annan kuma zai kashe dajja. imamu ya ce alama bayyana hufi kitabin a bisa bayanin da muka yi a littafi na a tafkira fi ahwalil mauta wal imamu al kurtubi yana da littafi mujalladi ɗaya. ya ambaci wannan a cikin wannan sannan da wancan littafin da na ambata mana jiya nuzulu isa bin maryam dajjal wa nuzulu isa bin maryam na shi imamu al-qurtubi har ila yau na tabbatar da cewa wannan shine ma'anar kalmar mutawaffita yace har ya ƙara gaba yace wa qala ibn zaid ibn zaid yace mutawaffika mumituka ya ce abinda ake nufi mumituka tuka ƙabiru ni zan sa ka bacci sannan in ɗauke ka wa mutawaffika wa rafi'uka wahidun wa lam yamut yace shi annabi Isa ɗan Maryam har ila yau ne bai mutu ba wa ibn ibnu Talha an ibnu ma'ana mutawaffika mumituka yace ibn talha ya rawaito daga turjumanin qur'an abdullahi dan abbas yace mutawaffika mumituka ai zan saka bacci الربيع بن أنس شيما وهي وفاة نوم يتي أبن أجي نفي دا وفاة أنم بجي ake nufi. sanya shi bacci qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil shi ne wanda yake sanya ku bacci cikin dare ai yunimukum li'anna an-nawm akhu maut yadda yana sa ku bacci saboda maut anan al-maut da ake nibi a ayar ana nufin ɗan uwan mutuwa shine bacci kama ƙara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma su'ila a fil jannati naumun kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi lokacin da aka yi masa tambaya a aljanna ana bacci sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qal lan nawmu akul maut yace babu mutuwa a babu bacci saboda bacci dan uwan mutuwa ne wal jannatu la maut fiha ita kuwa aljanna babu mutuwa a cikinta abu na biyu shine idan mutum yayi bacci ko na sakon ɗaya ne ai daɗin da yake ji zai kau kuma Allah yayi mana alkawali daɗi ne tutur bacci kuma ai abin da ke kawo shi gajiya to idan mutum ya yi bacci kaga ya gaji kenan aljanna kuma babu gajiya daman a duniya ne ake wannan wahala saboda duniya gida ne na aiki aljanna kuma gida ne na sakamako to tunda za a yi maka sakamako in aka saka bacci an rage ma jin daɗi saboda haka ne ma ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma fil jannati a'zab a aljanna ba ta zuru in aka zama ta zuru ai an sha wahala kenan ka je ka tambaye ta zurai yadda suke ba ma yanzu ya sha wahala a duniya kuma ya je sha a aljanna kaga an samu matsala wani alaramma ne yana jan musalla. sai yana cewa Allahumma rzuqna zawjatan salihah mu'mina qanita sai na ji wani ya ce da gani wannan ban ta zuru ne shi sa ya dinga siffanta matan da yake so saboda babu shi jin daɗin zai kau maka a cikin aljanna to ba zai yiwu haka ba to kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da maganan abdullahi ɗan abbasin ya ce wannan hadisi imamu jarur kutuni ya rawa'i sa shi ne imamu kurtubi ya ce wasu sahihu abu mafi inganci annallaha ta'ala rafa'ahu ila sama'i min gairi fatin wala naumin magana mafi inganci shi ne Allah maɗaukaki ya daga annabi isa ɗan maryam zuwa sama ba tare da bacci ba ba tare da mutuwa ba kama ƙala al'asanu wannan magana ce ta imamu al al-basri wa bunu zaidin haka kuma imamu ibnu zaid shi ma haka ya faɗi wa huwa ikhtiyaru tabariyu shaykhul mufassirin imamu ibn jaririn tabari shi ma wannan fatawar ya zaɓa sai ce wa huwa sahihu an ibn abbas wannan maganar har ila yau cewa annabi isa ba mutuwa yayi ba Allah ya ɗaukaka shi sama ne magana ce mafi inganci daga abdullahi dan abbas turjumanul qur'an wa qalahu dhahhak imamu dhahhak shi ma ya faɗi wannan kaga malam yana ƙara tabbatar maka cewa annabi isa ɗan maryam ba mutuwa ya yi ba allah ya ɗaukata shi ne zuwa gare sa sararin samaniya sa'annan kuma hadisan da muka karanta sa jiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dawowan annabi isa ɗan maryam kuma wannan shine duk malaman sunna wanda aka san su akan sunna suka tafi a kai, sai dai an samu wasu kurakurai daga cikin malaman da muke da su a wannan ƙasa da suka ɗauki fahimtar mu'tazila akan cewa annabi isa ba zai dawo ba to shine sai ka ga an samu matsala mutane suna cewa ai malaman musulunci sun samu sabani a malaman da suka ce annabi isa ba zai dawo ba babu alis suna a ciki ko guda daya duka malaman mu'tazila ne kuma idan an ce mu'tazila asalinta ta samu tushe ne daga wani ɗalibi daga cikin ɗaliban hassan albasiri wanda an samu saɓani a sunansa a wurin malaman firak wasu suka ce wa'il bin afa wasu suka ce wafil bin afa dalilin samuwar shi shine tambaya aka yi wa imamu hassan al a garin nan na basra an samu ƙungiyoyi guda biyu Ƙungiya na farko su ne sun ce duk mutumin da ya yi babban laifi kabira kenan kafin ne in yi karya ya zama arne number one idan ya sha giya ya zama arne number one idan ya yi zina ya zama arne number one duk wani kaba'iri idan ya fada ciki sun ce kafiri ne kuma dawwamamme a wuta ƙungiya ta biyu su ne murji'awa su kuma sun ce duk saɓan allan da musulmi zai yi bai taɓa imaninsa ba imaninsa na nan daram dam dam kamar yadda kafuri idan ya yi sallah za ta mai amfani ba za ta mai amfani ba to musulmi in ya yi saban Allah wannan saban Allah ba za ta cutar da imaninsa ba imaninsa na nan kamar na sai na abubakar da annabi ibrahim da mala'ika jibrilu a kara makallawo me za ka ce dangane da wa'annan sai ya ce mutumin da ya afka wa babban laifi kabira kaba'iri ya ce musulmi ne mumini amma imaninsa ya tawaya ya ragu ne ya sa yi wannan aikin amma a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama duk da wannan laifin ba zai azabtar da shi ba zai gabarta masa sannan kuma ya shigar da shi aljanna duk da wannan laifin tun da ba kafirci ba ne dalili saboda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in aka yi tarayya da shi amma duk wani laifi da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda Allah ya ga dama sai ya ce a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah shi wannan mutumin da ake kira wa'il bin afa ko wasil bin afa faƙama sai ya tsaya sai ce sai ce amma a lahira in Allah ya ga dama zai iya azabtar da shi adalci daga Allah kafin ya shigar da shi wuta kafin ya shigar da shi aljanna sa'annan ya zo ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna saboda ya mutu da imani tattare da shi sai wannan ɗalibin ya ce ana la bi annahu mu'min wala bi annahu kafir shi ba zai ce musulmi bane mumini bane kuma ba zai ce kafiri bane kaga ya cire shi a musulunci kuma bai kai shi bai kai shi kafirci ba wai hukuncin sa a duniya sai ce wa fil akhirati amma fa a lahira khalidun mukhalladun fil nari dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kaga ka'ida a musulunci duk wanda aka ce dawwamamme a wuta kafiri ne kenan ko wannan dalilin fa'tazala majlisu Hassan al-Bakri sai ya nisanci majalisin malaminsa famunmu zalika yau sun mu ula'ikan mu'tazila tun daga wannan ranar sai aka sa musu suna wa'annan su ne wanda suka nisanci malaminsu suka daina zama a gaban malaminsu to su ne suke da wannan aƙidar cewa annabi isa ba zai dawo ba me shubharsu idan ya dawo a matsayin waye ke kaji shubhar kenan ai da Allah ya riga ya cika makon annabawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda haka ba zai dawo ba. Muhammadin a Muhammadin aba ahadin min Rijaliku? walakin rasulullah الله وخاتم النبيين suka ce to tunda haka ne ya zama cikamakon annaba bayan da za a yi annabi isa ya dawo in ya dawo ya zama ne shine malamai suke maida musu da martani na farko ne annabi isa ba an aiko shi bane zuwa duniya an aiko shi ne zuwa ga banu isra'ila don Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'ila kaga ɗaya kenan abu na biyu annabi isa ɗan maryam rayuwarsa lokacin annabtansa ya ƙare shi ne ne lokacinsa an turo shi ne zuwa ga banu isra'ila lokacin ya wuce yanzu shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma naka illa kafatan lin-nasi bashiran wa Nazira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun Allah ya ce ba mu aiko ka ba face ga duniya rankatakaf ɗinta kana musu bisharan aljanna kana musu gargaɗi na azabar wuta to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga duniya in annabi Isa dan Maryam ya dawo yana nan a matsayin annabin Allah annabi Isa amma yana cikin al'umman manzon Allah yanzu saboda ka dole sai aiki da Qur'ani da Sunna dalili na uku shine hadisin da imamu hakim ya rawaito a cikin mustadrak nasa wata rana sayyidina umar ya dauki at-taura yana karanta wata aya na at-taura sai ya ga ayar ta yi kama da wata aya a cikin alkur'ani sai ya birge sayyidina umar sai ya zo yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah duba wannan ayar ta yi kama da aya kaza na alkur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata sai ya canza fuska ya ce a shakun anta yabin khattab wai kana tantama ne da musulunci ya kai umar dan khattab wallahi lauka na akhi musa hayyan lama wasi'atu illa tibai na rantse maka da Allah da ɗan uwana annabi Musa na da rai a yau ba abin da zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya bi ni kenan annabi Isa da zai dawo wa yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka daga cikin bin manzon Allah da yake yi shine zai zo ya warware shubha tawa ta nasara wanda suke cewa annabi isawa dan Allah ne ko Allah ne ko Allah uku ne to kaga anan zai zo ya warware wannan shubha sannan na biyu zai karya cross kaga ɗaya kenan zai karya kuras. sannan kuma zai kashe aladu kuma duk wa'annan manzan Allah ya yi umarni da shi lokacin da Ali bin Hatim ne ba'i ya shigo fadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sannan wa salibun min zahabin mu'allaqun ala unuqi ya sa kuros na zinari a wuyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kura wa kuros din ido sai ce isra bi hadha wasan, jefar da wannan gunkin sai ya cire sai ya jefar sai sahabbai suka ce to tunda na zinari ne ɗauka ka amfana da shi mana yace tunda manzon Allah ce in jefar wallahi ba zan amfani da shi ba kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar da kuras ba lokacin zamani yanzu kuma ya saba wa kissan da Allah ya ba mu a cikin alkur'ani daga ciki wannan ayar saboda haka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ya ce ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wanda suka kashe an kamanta musu siffan annabi isa ne dan maryam daga cikin hawariyawa nasa sahabbanta kenan su goma sha biyu da suke tare da shi saboda yahudawa sun je sun zuga sarkin wannan gari a wannan lokaci ya ce a turo a zo a kashe annabi isa kuma yana cikin gida a wannan lokacin kasantuwar yana cikin gida su kuma sun zo suna da yawa yake cewa waye zai yadda a jefa mai kamanni na ni da shi a haka muke a aljanna sai wani matashi ya daga ya ce ni ya annabin Allah sai annabi isa ya ce mai zauna ya ƙara cewa waye zai yadda a kashe shi a sanya masa kamannina ya fita banu a wato wajen yahudawa su gan shi kamanni a kashe shi ni da shi za mu kasance a aljanna wannan matashi ya ƙara miƙewa ya ce ni annabi isa ya ce zauna ya ƙara faɗin haka a karo na uku wannan matashi ya ƙara miƙewa sai ya ce to ka tabbata ya yadda ya cire rigansa da ababen da ya sa ya sanya masa sai aka jefa mai fuskan annabi isa ɗan maryam a tattare da shi nan kuma sai allah ya ɗaga annabi isa ɗan maryam ya tafi da shi sararin samaniya to annabi isa ɗan maryam tun da allah ya yi alkawari cewa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ƙasa Allah ya halicce mu a cikinta zai mai da mu daga cikinta zai fitar da mu wani lokaci na daban to in aka bar shi ya mutu a sama ga bai cika wannan alƙawalin da Allah ya yi ba to shi sa sai Allah ya sauko da shi ƙasa kuma sai ya yi rayuwa sannan ya mutu a ƙasar sannan a binne shi a ƙasa wanda zuwansa alama ce saukowar annabi isa ɗan maryam alama ce ta tashin kiyama tana gab shine walamma ja isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi har zuwa faɗin Allah da yake inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim sai yazo wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha fattabi'un hadha siratun mustaqim wato zuwan sakkowan annabi Isa dan Maryam ay la'alamun lis-sa'a alama ce ta kiyama ta kusa saboda haka ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai alamomi guda goma idan suka zo to tabbas kiyama ta zo kuma na farko idan ya fito haka za su jewo suna bin juna to daga ciki akwai wannan nuzul isa bin maryam sakkuwan annabi isa dan maryam sannan akwai dajjal wanda annabi isa din shi zai kake dajjal sannan akwai khuruju ya wa majuju fitowan ya juju wa ma juju sannan kuma akwai wuta da za ta fito ita ce ta ƙarshe wanda daga ita sai kiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhiru zalika narun takhruju min yaman na ƙarshe shine wuta ce za ta fito daga yaman ta kada mutane ila mahsharihim zuwa filin da za a yi kiyama shine sha suriya a nan ne za a yi kiyama to wuta ce za ta fito za ta raka mutane mutane na gudu idan sun gaji sai ta tsaya a huta in an gama huta sai ta kara huhu sai mutane su gudu sai sun je wannan tsinin sai a busa fahu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Isa dan Maryam ya kashe dajjal sannan ya juju wa juju Allah ya kashe su saboda addu'an da annabi isa ɗan maryam yi cikin dare ƙasa ta fitar da albarkanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk mutumin da yake da imani Allah zai turo iska za su shaƙe ta duk mutum mai imani za a zare ransa zai mutu sai ya zama a shararren mutane ne kiyama za ta riska mutanen banza su ne kiyama za ta tsayu tsakaninsu da shi sannan akwai hudowar rana daga yamma ta faɗi ta gabas wannan ƙofa ce aka kulle na tuba to duk waɗannan a jere za su zo idan sun zo to shi ke nan ba kiyama ta tsaya sannan ɗauke alƙur'ani da rusa ɗakin ka'aba ta yadda wani mutumi daga afirka zai zo gajere haka manzo Allah ya siffanta shi kafirun gajere aswadun baki afhadun gwani wa yanqubul ka'aba hajaran hajaran wannan mutumin zai warware ɗakin ka'aba block bayan block kaga saboda me ba manzo Allah an ɗauke ƙur'ani to kuma me rage ai duniya za ta tashi to alƙiblan da ake bautata wa Allah da shi shi ke nan sai a kau da ita abinda zai rage kawai shi ne kalmar la'ilaha illallah hadisin hudaifatul yamani wanda imamu ibn maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka manzo Allah ce yadrusul islamu kama yadrusu durusu washi musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi ke kodewa. Hatta لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك za a wayi gari ba a san sallah ba ba a san azumi ba a san zakka ba ba a san aikin hajji ba sai ce wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa bil ardi minhu aya cikin dare Allah zai sanya a zare alqur'ani aya ɗaya ba za a bari ba wanda mutane suka haddace Allah zai shafe a kirazansu Allah kada ka samu ga wannan lokaci wanda ke cikin Qur'ani in ka bude zai koma fari sal Allah ya dauke Qur'ani shi sa Shakkani bin Uthaymeen da yazo yana sharhin aqidatul wasitiyya a wajen maganar da Ibn Taymiyyah yake cewa al-Qur'ani kalamullah minhu bada wa ilayhi yaudu da yazo yana bayani sai yake cewa a ƙarshen zamani saboda mutane sun kawar da kansu daga ƙur'ani ba sa aiki da shi ba su mai da ƙur'ani shine kundin tsarin rayuwarsu ba ba sa karanta shi yadda ya kamata ba sa aiki da shi a wajen kasuwancinsu ba sa aiki da shi a masallatansu ba sa aiki da shi a wajen al'amurra na rayuwarsu saboda me ya ce ƙur'ani ya fi ƙarfi ya zauna cikin mutanen da ba sa aiki da shi sai Allah ya ɗauke shi to a irin wannan lokacin kaga ya tabbata cewa annabi isa ɗan maryam zai zo a bawan Allah yana annabin Allah amma mafiyin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda ne shi lokacinsa ya wuce sa'an nan shi ne Allah ya ce wa in min alil kitabi illa la yukminan nabihi qabla mauti babu wani daga cikin masu dangana kansu zuwa gare sa cewa suna bin annabi isa ne sai sun yi imani da shi saboda kowa zai gane wannan ne annabi isa to gashi shi ma yana bin manzan Allah kaga bai kamata su bi su ma za su yi imani da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su gano cewa tabbas musulunci gaskiya ne kaga ya zo ya ƙara jaddada addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mabiyi a zamanin manzo Allah saboda shi na shi zamanin ya kau saboda haka shi ya zo ne ya jaddada abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai kaga masu ɗaukan shi ba akan cewa to in ya zo a matsayin wa zai kasance yana nan a annabin Allah amma mabiyin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ga wancan hadisin manzo Allah ce da annabi Musa zai dawo duniya ba abin da zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya duwa sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma annabi Isa dan Maryam yana bin manzon Allah ne saboda haka manzon Allah ya faɗi cewa zai yi aiki da alqur'ani to kai meye naka da zaka karyata su mu'tazila sai suka ce a'a wannan hadisin khabaru ahad ne ba za mu yi aiki da shi a babin aƙida ba amma in a ahkamul fiqhiyya ne za mu yi aiki da shi to kaga me ya bambanta ahkamul fiqhiyya da ahkamul aqdiyya wanda ya saukar da ahkamul fiqhiyya shine ya saukar da al ahkamul aqdiyya to me yasa za a aiki da wancan kuma ba za a aiki da wannan ba to wannan ita ce matsalar mu'tazila to sai aka samu wasu sun gini da irin wannan ra'ayin bisa kuskure shi kenan sai ka ji mutum ya ce maka wai malaman sunna sun samu saɓani akan saukan annabi isa a'a babu wani malami na sunna tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'i na zuwa yau da yake tantama kan rashin dawowar annabi isa dan maryam in ka ga mutum ya samu matsala to ya ɗauki ko ya barbari aƙidan mu'tazila ne ya yadda ko bai yadda ba ya gane ko bai gane ba haka abin yake amma duk da tafan musulunci na sunna babu inda aka ce annabi isa ba zai dawo ba to kaga mutum yanzu ya ce maka ah, ga malam wani ya ce sai ka ce Allah ya zaka da alkhairi shi tara yake bai cika goma ba a wannan gabar ya saki layi bai bi aqidan ahlus sunna wal jama'a ba saboda haka ba za ka bi shi ba saboda ne aqidan ahlus sunna wal jama'a duka malaman musulunci akan ta suke su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad bin hanbal su sauran mazahib dukkansu akan haka suke ba wanda yayi tantama akan rashin dawo annabi isa dan maryam wannan ita ce shubaha da wasu suke fesawa kada su fada cikin halaka Allah ka shirye da mu na'am sai Allah ya ce fa amman ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah madaukaki yace fa amman ladina kafaru kaga wa'anda suka kafirce daga cikin yahudawa suka kafirce wa annabi Isa dan Maryam suka zo dan su kashe shi a wannan lokaci Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ce fa u'azzibuhum azaban shadidan fi dunya wal akhirah zan yi musu azaba mai tsanani a duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai musu azaba mai tsanani a duniya da lahira shi sa Allah ya wulakanta su yahudu in banda lokacin da suka sami dama a falastin babu inda suke a duniya tare cunkushe cewa wannan daula ta su ce tun daga wannan lokacin Allah ya wulakanta su E da suka samu wannan dama a 1946 kenan da 47 ne suka dawo suka sani dama suka sauka a falastin aka tarbe su a cikin jirgi kwale-kwale ba lokacin da aka yi second world war sannan duk kowa ya ƙiya karɓansu shi ne aka ba su wannan daman falastinawa suka ce to su ɗan raƙa su zauna da yake bayahude-bayahude. kuma tarihi shi ke maimaita kansa a madina yathrib aus da khazraj su ne ƙabilu guda biyu wanda suke zaune a madina lafiya su amma yahudawa da suka shigo banu kainuka da banu nazir da banu kuraiba sai suka hada aus da khazraj yaki saboda su makera ne kaga ko in suka yi kira kaga dole a samu abin da za a siya ko suna kira in ba su hada ku fada ba ta ina za su samu kasuwa sai suka hada fada tsakanin aus da khazraj kowanne kaga za su siya makami su ci gaba da yaki haka suka ci gaba da gwara kansu har sai da Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya goranta musu ya tuna musu wannan ni'ima wa atasimu bi hablillahi جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Allah ya nuna musu wannan ni'ima to wannan shine ɗabi'ar da Yahuda suka yi to tun wannan lokacin Allah ya wulaƙanta su ba su da inda suke zama sun karkasu akwai wasunsu a ethiopia har yanzu an gane amma ba su da waje takamamme da za a ce gabaki ɗaya sun taru wuri ɗaya shi sa suke ƙoƙarin israel ta zama daula ta su gabaki ɗaya su shafe falastinawa gabaki ɗaya saboda duk inda sauran yahudawa na duniya suke sai su dawo su yi cincirindo a wurin shi ne target ɗinsu akwai wasunsu a yankin macedonia southern da northern macedonia akwai wasu daga cikin yahuda eku. amma inda suka fi yawa da za ka gansu a tare to shi ne israel a yau amma allah maɗaukaki ya ce wa'anda suka kafirce zan musu azaba mai tsanani kaga babu abin da allah ya musu irin na wulaƙanta su ne fi duniya wal akhira duniya da lahira kuma wallahi sun san cewa annabi isa zai dawo kuma sun san cewa za a yaƙe su saboda manzon Allah ya ba da labari dajjal da zai zo yahudawa ne mafiyansa. haka manzon Allah ya ba da labari shi sa ma harfin suka yi suka sa masa suna lord of illusion da larabci suna kiransa ilahul waham a wannan fim ɗin hadisin fatima bintu Kai, hadisin jassasa ne suka kwafa sai suka yi shi cewa ana barna saboda manzo Allah ya ce sai an dinga barna a duniya ana zubar da jini wannan fushin na barna shi zai fito da dajjal daga cikin wannan takunkumin daga cikin wannan kogon da ya shiga to a ciki zai zo da yahudawa to idan ya zo da yahudawa su ne za su dinga binsa shi sa za ka ga duk abin da zai lalata kwakwalen musulmi shi suke na sharawa shi suke tallatawa saboda lokacin fitowar dajjal mai zayansu shi ya fito don shi suke jira to kuma sun san manzon Allah ya yi bayanin bishiyar da ba za ta yi magana ba in an zo kashe su ita ce garkan kuma wallahi sun santa new israel din nan da kaga suna ginawa ai ana nuna su suna dasa wata bishiya to ita ce wannan bishiyar suna sane shi sa aka yi munazara wani debate da wani bafalasti ne da wani bayahude na israel sai ce za mu yake ku mazala ya ba mu labari za mu yake ku za mu kashe ku sai ce eh ya sani amma ba irin wannan musulman ba kaga ya tabbata cewa sun karanta amma ba irin wa'annan musulman ba ya ce masu na gaba to shi sa duk inda musulmi zai karantar da sunna tsagoron suna to su ne trek ɗinsu saboda sun san da suna ne ake samun nasara amma da bidiya sai dai a yi waka mutum ya naɗa igal da sauransu da giwani a cika da giwani to ta ne to amma ya san cewa ba zai yiwu ba sai mutane sun san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ba a baki ba duk aikin ya zama abinda Allah da manzon ya ce, to waɗannan musulman su ne abin tsoro gare su ba sa so a samu musulmi irin wannan wanda zai koya mutane bin Allah da bin manzon Allah sai dai wanda in musulmi zai nuna maka abi shehi abu akara maka lawu kenan. ba damuwarsu ba ne saboda sun san cewa ba gaskiya yake faɗi ba Dan duk malami yana koyawa wa mutane ne bin Allah da manzansa ba a ba to duk malamin da zai koyar da mutane a to za su ƙarfafa masa saboda sun san ba musuluncin gaskiya yake koyarwa ba irin musuluncin da manzo Allah ya karantar shine ka watsar da kowa ka ba Allah da manzansa shine kadai zaka tsira duniya da lahira saboda manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada kitabullah wa sunnati na bar muku abinda in kuka yi ruko da shi har abada ba za ku lalace ba ba za ku bata ba shine qur'ani da sunna to sun san da wannan shi sa ba shi ke su ba duk inda aka ga musulmi na kokarin dabbaka alqur'ani da sunna to shine threat a wajen yahudawa saboda sun san da irin wannan ne za a samu nasara a kansu to irinsu ne ba sa so su wanzu a doron ƙasa shine Allah ya ce fi duniya da akhira sai ce wa ma min nasirin kuma su yahuda wannan da wa'anda suka kafarce maka kai annabi Isa ɗan Maryam da wanda suka kafarce wa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. ba za su taɓa samun mai ba su nasara ba duniya da lahira saboda ne inna Allah yudabi'u anil ladzina amanu Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya duk musulmi in dai mutumin kirki ne yana bin dokar Allah gwargwadon iko to ka ga kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga Allah yana ba shi nasara a duk abin da ya ɗauka. amma duk mutumin da ya sa san rai a rayuwarsa da ganin damarsa to za ka ga Allah ya kyale shi da dabararsa ko da ya ci gaba na wani ɗan lokaci ne in ya faɗo zai mutu murus ba za ka ƙara jin labarinsa ba Allah ka shirya da mu a wannan gaban za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi wa amman ladina amanu wa amilu salihati fa yuwaffihim ujurahum والله لا يحب الظالمين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا تنبيه تيمانا كاتب بكل ذي إيمان يداوى عن نفس مسارة إلا الأكيد أيام تموت قبل وطن ذلك تيمى صلاة الدين الأيوبي تجل نيمة تبتزل الجلبة da sun san dajjal ba za su ce salahuddin eh, ayubi shine dajjal ba ai shi ya jaddada ne ya kwato falastin a hannun wato mushrikai masu bautan wuta da kuma masu bautan annabi isa dan maryam saboda aka shi daban salahuddin ayubi daban dajjal kuma daban tamimu bin aufin dari ya gansa to kuma ne ya rage kuma manzo Allah ya gaya mana kuma tamimu بن ausin dari da ya gansa hadisin imam muslim ya rawaito imam bukhari ya rawaito shi imam tirmidhi ya rawaito sa imam abu dawud ya rawaito sa imam ibnu majah ya rawaito sa'annan kuma manzon Allah ya ce yana cikin kogo a daure saboda shi tamimu bin ausin dari zai bada labari shi kuma tamimu bin ausin dari da ya musulunta yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ramma ne ya haddace Qur'ani da nasara ne krista ne shi yazo ya musulunta ya haddace Qur'ani saboda gangaren nema a Qur'ani sayyidina Umar ya sa shi limanci a Madina a zamaninsa su suke jin sallah da shi da su Ubay ibn Ka'ab saboda haka ba shi ba ne wasu za ka ga sun ce ai in an ga wani yaro an haife shi da ido ɗaya ce dajjal a'a dajjal tun da Allah ya halicci duniya ya ajiye shi a wannan tsibirin a wannan tsibiri wanda a ciki akwai ruwa kuma manzon Allah da ya tashi nunawa sai ya nuna hanyar Iraq daga nan zai fito saboda Tamimu binin Auf dari ta wajen suka suka je daniniya ta kada na wata ɗaya da su a cikin teku suka ga wannan to kuma kaga a wajen manzo Allah ce ta hanyar da zai fito kenan shi da jihar kaga yana nan da rai ba wai haifansa aka yi ba har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi akwai wani yaro ɗan ƙarami da yake cewa yana ganin kujera a saman ruwa yana da'awar cewa shi annabi ne wata rana yana tafiya manzo Allah ya kama ya rike shi haka sai ce ya gulam ma za ra'aytu kai yaro ne ka gani sai ce inni ra'aitu arshan fawqa al-ma yace ni na ga wani gadan mulki a saman ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wannan al'arshin da ka gani na shedan ne kujeran shedan ne a saman ruwa wanda shedan idan ya zauna aljanu za su zo su kewaye shi a saman ruwa yaron nan ya ce ya gani wanda bincike ya yi bincike wanda malamai sun tabbatar da ba mun da triangle din nan da ake magana ba saman ruwa ba ne to nan ne kujeran yake shi sa babu jirgin sama da yake wucewa ta wajen kuma babu kwale-kwalen da zai wuce aljanu shedanu ba za su bashi ba saboda an zo wucewa ta saman oga ai ba zai yiwu ba to shi ne suke bada shi amma ba yi da alaƙa da dajjal ko da yaro ka gani an ce an haife shi da ido ɗaya shi dajjal fa ba ido ɗaya ba ne yake da shi a ido biyu ne ɗaya ya shafe ɗaya yake gani da shi da maza Allah gama mana siffansa saboda haka dan kaga wani yaro da ido anan ka ce dajjal a'a shi dajjal ido biyu yake da shi maza Allah ce innahu a'warun وإن ربكم a بأعورة واعلم anna أحدكم لا يرى ربه حتى يموت حديث imam muslim yace dajjal ido ɗaya yake gani da shi ɗayan kaman ƙwaruru haka ya bulluko ɗaya kuma yake gani da shi sai ce Allah kuma ba ido ɗaya yake da shi ba saboda haka ku sani a matsayinku na musulmi ba wanda zai taɓa ganin Allah sai ya mutu kenan ba a ganin Allah sai a ina kenan sai a lahira wa ya faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin siffofin da manzon Allah ya siffanta dajjal da shi kenan saboda haka cewa eh, salahuddin al-ayubi dajjal ne a a in ka dingina shi ma ka aika soki salahuddin al-ayubi ne saboda shi gyara yayi ba barna ba shi kuma dajjal mabannaci ne kuma wanda zai zo ya kawo ci gaba a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana daga cikin tsatsan gidansa ne yuwafi'u ismuhu ismi sunansa daidai da sunana wasu muabi ismu abi yace sunan babana sunan babansa shine Muhammad bin Abdullah shi zai zo yayi controlling din duniya gaba, daya kuma a Saudiya ne yace yamla'u duniya qisfan wa adlan kama mtuli'at zulman wa jura zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da ke da zai zo ya karaɗe duniya gaba shi ɗaya sai zama ka saudiya ita ce one super yadda Amerika da un suke controlling sai abinda suka tsara to haka za a zo saboda haka kuma annabi isa idan ya zo mazala ya ce ina ne zai saudiyan ko nan kuma abuwa dajjal da yahudawa a kashe su saboda haka ne still dai ana dawowa asali ne mu abin da manzo Allah ya gaya mana kenan saboda haka Salahuddin al-Ayyubi ba haka yake ba na'am yau da ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah kara wa malam lafiya sannan ce malam tambaya ta ita ce ina so a koya min yadda ake sunan rawati sannan ce idan na shigo masallaci da wuri sai na fara yin tahiyyatu kafin na kawo sunan rawati kafin sallah azhar yayi sunanin rawatib sunnoni ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa cewa duk wanda ya kiyaye su yana da martabobi martaba na farko Allah zai haramta masa jikinsa daga kunar wutan jahannama shi wannan ruwayar raka'a goma ne biyu raka'atan al-fajr biyu kafin azhar biyu bayan azhar an samu nawa shida biyu bayan magariba takwas biyu bayan isha'i goma manzala ce duk wanda ya kiyaye wannan Allah zai haramta jikin shi daga kunar wutan jahannama kaga dai kenan ruwaya ta biyu yace duk wanda ya kiyaye raka'a sha biyu Allah zai gina masa katafaren estate a aljanna shine raka'atan al-fajr raka'a biyu kenan hudu kafin a zahar an samu nawa shida biyu bayan azahar nawa takwas biyu bayan magariba goma biyu bayan isha'i sha biyu duk wanda ya kiyaye wannan za a gina masa katafaren estate kullum a aljanna sannan akwai wata ruwaya ta uku shine raka'atan fajr biyu sannan raka'a hudu ba kafin azahar kaga an samu nawa shida sannan raka'a hudu bayan azahar an samu nawa goma raka'a biyu bayan magariba nawa sannan raka'a biyu bayan isha'i nawa kenan sha hudu to shi ma wannan yana ciki to sannan akwai wata ruwaya ruwayan imamu ahmad a cikin musnadinsa sai ya ce rahimallahu mri'an salla qabla al-'asr arba'an shi kuma wannan addu'a ce na musamman manzo Allah yayi ya ce ya Allah ka ji duk mutumin da yake yin raka'a hudu kafin la'asar shi kuma wannan daban in dai kai raka'a hudu kafin la'asar to addu'an manzo Allah ya shafe ka yayi addu'a ne na musamman to shi kuma raka'o'in nan guda hudu kana da zaɓi ko dai ka yi su mausula ko kuma ka yi ta muƙaffa'a mausula shi ne ka yi ta yadda kake yin azahar biyu ka yi raka'a ka yi sujjada ka yi tahiya sai ka miƙe ka kawo a biyu sannan sai ka yi sallama Ka ga yadda kake sallan azhar wannan ya inganta hadisin a Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Mata da Imam Ahmad ya zo akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sannan in ka ga dama ka yi biyu wanda shine muka saba sai ka sallame ka ƙara tashi ka kawo biyu ka sallame idan kana son ƙarin bayani akan yanayin dukkan fulfuli ka je ka duba wannan littafin bubuyatul mutatawwi fi salati tatawwi na Doktor Umar Bazmun ya rubuta duk wani nafila da manzo Allah ke yi a duniya ya tattaro shi ya kashi a wannan littafin mujallaji ɗaya ne zaka ga dukkan da kaifiyar da hadisan da yanda manzo Allah yake duk ya kawo su a ciki Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum. Malamar ta haihu ba tare da aure ba, to za ta iya aji azumi domin ta shayar da ɗan sannan ta ciyar a madadin aji azumin da ta yi ko ko ba za ta ajiye ba ko ko idan ta ajiye za ta rama azumin bayan sallah idan tana shayarwa na farko dai Allah ya shirye ta eh ta sami dan zina kenan zinanta na nan tsakaninta da ubangiji shi kuma ɗa bai yi wa Allah laifi ba saboda ba shi yayi laifi ba su suka yi laifin idan za ta wahala in ta yi azumi to musulunci ya mata rangwame ta ajiye ta shayar da wannan ɗa kuma ta ciyar a makwafan kowace rana miskini amma in za ta iya yin azumin saboda haka gwadawa za ta yi ta ɗauko ta ci abinci ta yi komai ta yi sahur in ta fara azumin ta ga tun goma ta ga tana ganin jiri da sauransu to kenan ba za ta iya kai azumin ba saboda haka sai ta ajiye sai ta dinga ciyarwa a makwafan kowace rana miskini kuma ba za ta rama ba wannan shine fata wadda abdullahi dan abbas ya yi a kan wa'alan da zina yutiƙunahu fidiyatun ta'amu Miskini. salamatu bin afwa shi ma yana da wannan fatawa a kai sannan hadisin Anas bin Malik al-Ka'bi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ma yana kan wannan Abdullahi dan Umar dan Khattab shi ma yana kan wannan fatawa Abdullahi dan Abbasin wata rana yana da mata tana shayarwa tace mai me ya kamata in yace ki ci abinci ki ciyar a makofan kowace rana babu ramuwa akan Imam Darul ne ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce saboda haka in har za ta iya yin azumi to za ta yi amma in ba za ta iya yin azumi ba za ta ciyar ne a makwafan kowace rana mai miskini kuma babu ramuwa a kanta wannan shi ne magana mafi inganci abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wannan wata ne albarka ka kidaya mu daga cikin kantattun bayinka ka yafe mana mu addu'o'in da muke yi ya Allah ka sada mu da dukkan alkhairan da muke nema a wurinka Ababen da muke taka tsantsan a kansu ya Allah muna roƙonka dalilin wannan azumi da muke yi a bakinmu muna tawassuli da shi ka kare mu daga fadawa abin da zai sa ka yi fushi da mu tun daga yau har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ‘yan uwanmu da suke cikin kunci a sankwato zamfara katsina kebi katsina kebi maiduguri yobe naija da sauran yankuna a wannan arewa da ake kuntata musu da kidnappers da kuma 'yan daɗi bindiga ya Allah muna roƙonka waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyar mayagun mutanen nan kai mana maganin in a cikinmu suke waɗanda ka nufe da shirya ya Allah ka shiryar da su wanda kuma alƙalaminka ya bushe a kansu ya Allah kai mana maganinsu da abin da ya dace da su mu kuma muna roƙonka ka kare mu daga wannan fitina ka kare mu daga wannan sharri ya Allah ka haramta haduwarmu da su har abada su ma ka haramta haduwarsu da mu har abada ya Allah kai musu kare dangi dukkan inda suke ya Allah ka jefa musu nukiliya yayi watsa-watsa da su da su da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyansu ko kuma muna roƙonka ya Allah in zunubanmu ne jawo mana wannan fitina, ya Allah mun tuba ka yafe mana ka tausaya mana ka fitar da mu daga wannan kunci ka fitar da mu daga wannan wahala ka fitar da mu daga wannan hali da muke ciki a wannan yanki da muke rayuwa a wannan ƙasa namu ya Allah muna roƙonka shi gabanin da ka azurta mu da su ka sanya musu mu da begenmu da tausayinmu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ko da sun yi nufin yinsa ka riƙe hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi in sun rubuta su ya Allah ka makantar da idanuwarsu ranka ta kaftinsu ya Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan al'amari rayuwarmu a wannan ƙasa duk yadda zamani ya kai da tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kar ka haramta mana abin da mu daudawa ne yake yalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah wa'anda ka gamce su da ba su suka a cikin mu ka yaye mu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashi da ke kansu ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikinmu da ‘ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai su tur har zuwa ranar da za su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wa'anda aka jarabce su da rashin lafiya a cikinmu a gida ko asibiti ya Allah muna roƙonka ka warkar da su ka tada kafaɗinsu ya Allah mu kuma muna roƙonka ka ba mu ikon ribatan wannan lafiyar da ka ara mana kafin rashin lafiyar mu yanzu duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk